أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى مدين باك يوم مسلمين السلام عليكم wannan marici na alamus wato ya yi daidai da yau bisa ga tsarin ganin sa'udiyar ta ce a litinin yau biyar ga wata haka nan ne kuma haka nan ne wanda yake wata na sha biyu watan zulhijja na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda yake muta mu kasan Nijar har yanzu da kai sanarwa yaushe ne za a sallah ba saboda haka shi ya sa ba makama ya zama kan wanda. wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya na baturi na shekarun haihuwa na Isa shekara dubu biyu da goma kuma wannan shine darasin mu na biyu a wannan littafi na aqidar Muhammad da Abdul Wahabi a wannan masallaci na bakin kuma babbar tashar marafi a sheik al-mujaddid muhammad da abdul wahab sannan mun karanta wani abu kaɗan daga cikin tarjama sai cikin tarihin shi da kuma yau za mu karanta abin da aki da shi wanda yake ita ce asalin karatun wanda yake sai mun karance matanin aki da tun da bai da yawa kamar da muka ambata nan wato sannan mu komo mu bi sharhin da babban malami ya mai zaid bin muhammad bin hari al-mudkhali ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Saudiya a yanzu. Eh, Dan eh, Ibn Hadi al-Murtad. Wanda ke wannan darasin kenan darasi ne na biyu. Matanan akida nan tashi ya ɗauki fakara kamar guda ashirin da biyu. Sai mu ce bismillahir rahmanir rahim. Malai basmala. Ya ce abinda a da shi na daya ushhidillah wa man hadarani min al mala'ika wa ushhidukum yace ina shaidar da Allah ina shaidar da duk wanda ya halarce ni ke tare ni lokacin da nake magana na mala'iku wa kun kuma ina shaidar da ku yan adam dangin halitta anni a'taqid ni cewa da shi Muhammad da Abdul ina kudirce ma abinda in da kadatuhun alfurqat annajiya ma in da kadatuhun furqat najiya. ina kudirce abinda duk alfurqat najiya ta kudirce ma'ana akida a wato wanda ke ahli sunna wal jama'a ina kudirce dukkanin abin da sai kudirce ne ba ni da wata akida da ba ta su su ne wa ahli sunnati wal jama'a su ne jama'a ahli sunna wal jama'a menene suke kudircewa yace min al imani billahi وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره wannan shi ne wato daga cikin abin da yaƙi da ahalin sunna wal jama'a min kenan sai ta zama albayaniya ce wato na imani da Allah imani da Allah ya kunshi imani da sufofin shi da sunayen shi kyawawa da shi maɗaukaka, ba tare da takayidi ba tare da ta'dili ba tare da tahrifi ba irin yadda Allah ya sifanta kanshi wato da sufa da ta da shi irin yadda manzon shi ya sifanta shi da sunaye ne kyawawa da sifofin shi madaukaka da tabbatan mai shine kadai abin bauta da kore shirka daga gare shi sannan imani da mala'iku da mala'ikatu shine imani da cewa tabbatan mala'ikun Allah akwai su halitta Allah ne bayan Allah ne su ba abin bauta bane su ma bayi ne masu daraja a Allah ta baraka wa ta'ala la nahu bil qawli ba sirgin Allah da wata magana su da magana shi ne suke aiki da umarnin shi ne suke aiki wa kutubi da imani da littafan Allah tun daga at-taura linjila zabura alqur'ani ne girma sun bai ibrahim da dukkan littafin da aka dauka ma wani annabi ina imani da shi shine akida ahlus sunna wal jamaa wa rusulihi da manzannin Allah kaf tun daga farko annabi nuhu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina imani da shi wannan shine akida ahlus sunna wal jamaa wal ba'th ba'da al-maut da imani da cewa za a tashi kiyama bayan an mutu duka to za a tashi kiyama ayi hisabi tsakanin bayi wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi da yin imani da kaddara mai kyau da mara kyau duk abin da ya same ka na daɗi kasancewa daga Allah ne abin da ya same ka mara daɗi kasancewa daga Allah ne abin da Allah kaddara maka ne kai bawan Allah ne ba ka iya hana kanka ga abin da aka kaddara ma san kana cikin imani abu na biyu wa min al-imani billahi yace daga cikin imani da Allah shine al-imani ma wa tafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin imani da Allah yin imani da abin da Allah ya sifanta kanshi da shi a cikin littafin shi da bisan harshen manzon shi sallallahu alaihi wa sallam da gairi tahrifin wala ta'tilin ba tare da canza ma'anar ba ba tare da kore sifar ba da Allah ya sifanta kanshi da shi man ataqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Muhammad Abdul Wahhab yace ina imani da cewa ina kudur cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da ke misali shi wa huwa sami'ul basir kuma shi mai ji ne ko mai gani ne ya sifanta da sufa ta ji ya sifanta da sufa ta gani irin wani daddaci da shi ba irin tamu ba tashi ta da karfin tamu ko ya moye juna ganin wani ya yi karfin na wani jin wani ya yi karfin na wani yanzu wani zai ce ya ji kaza mun kai baka ji shi wani zai tsinkayi wani abin da kai baka ji karatu ma kana ganin mu sai mun saki lashi wani yaro da ya diba nan shi ba sai ya saki lashi ka ganin ma ba dai bane ko tsakanin mu mu halitta ya adam ko saboda haka Muhammad da Abdul Wahab ya ce fala anfa anhu wa kafa bihi nafsuhu ba zan kore ma Allah abin da ya sifanta kanshi da shi ba irin yadda yan bid'a ake yi yace shina nan akan abin da ahlus sunna wal jama'a suka tayi akai sai Imam Malik Abu Hanifa Shafi Ahmad bin Hanbal da su Sufyan al-Thawri sai Ibn Mubarak da sauransu wala uharrifu al-kalima an mawadihi ba zan canza kalma ba ba zan canza kalmomin Allah daga inda Allah aje su wala kulhid fi asma'ihi wa ayati ba zan yi ilhadi a sunayen Allah ba da da ayoyin Allah in canza masa ma'ana ba ni ilhadi suna nan irin yadda magabata na gari suka tsaya kai wala ukayyifu ba zan ce ni yassa Allah yayi kaza ba a ba zan kawo kai ba ba wala umathilu sifatihi ta'ala bi sifatikal kalkihi ba zan mutunta sifofin Allah ta'ala da sifofin halittar shi ba in an ce Allah na ji ko Allah na gani ko Allah na da ido ko Allah na da hannu sai in ce to kamar na mutane ke ko kamar na dabba ke ba zan yi haka a irin yadda magabata suka tare sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina to haka ni ma na ba zan bi hanyar yan bid'a ba ina nan bisa hanyar ahlus sunna wal jama'a li'annahu ta'ala la samiyya lahu dan Allah ta'ala bai da wani da yake iya daukar irin sunan shi kuma da hankalin ku karatun wanda bai gani ba ku rabu da shi kar ku zo bai fahimta ba ku fahimta ya kuri yi saurari tunda ya makaro wala kufa alahu babu wani wanda ke kufa da Allah wanda za a ce ya iya tsayawa matsayin Allah ya iya yin kama da Allah ya iya irin ayyukan Allah babu shi ko kuna gana akwai wanda ke iya daukar sashen yin halitta ko kuna gana akwai wanda ke iya daukar sufan yin ruwan sama ko sufan warkar da marasa lahiya ko sufa ta kashewa ko ta rayawa ko ta annutawa ko ta taimaka wa mata wajen haihuwa ta haihu lahiya abin yawa gare shi ba mu iya ɗaukar ɗaya daga cikin wannan wala ni da lafi, kuma Allah bai da kishiya ba wanda ya sai kishi da Allah Ya ce yana iya gasa Allah ko san kishiya na iya kokarin sai kama da kishiya ko to babu wanda ya iya ja da Allah wannan zai wala kasu da khalqihi ba za a kiyasin Allah ba a kwatanta shi da wani daga cikin halittar shi wasu ba hana a'lam da nafsihi wa bi Allah ta'ala shi ya yi kowa sanin kai ne kuma shi ya yi kowa sanin wani shi to ya nuna ba ɗaya yake da kowa ba sufar shi ta bambantar sufar mu ko da shi na da hannu muna da hannu hannun shi daban namu daban ko da shi na da ido muna da ido nashi daban namu daban ai mun kan ma halatta idan mage daban irin namu na mutane daban hannun biri ko da yana biri yana da kama da mutum hannun biri daban irin namu na mutane daban ko da ganin kafa biri ka san kafa biri ce ba ta mutum ba ce ko da ganin kafa giwa ka san ba ta jaki ba ce ko da ganin ta jaki ka san ba ta saniya ba ce to saboda haka in an ce Allah na da hannu ko yana da ido ko yana da kawa kar ka ce wai ka kamanta shi da wani daga cikin halitta a'a nashi daban namu da kuma tunda ya tabbatar da yana da dole mu yarda yana da tunda annabi shi ya tabbatar da yana da dole mu yarda yana da tunda sahabbai suka sai akan haka tabi'ai suka sai akan haka su maliku su shafi su abu hanifa su amr bin hanbal ishaq bin rawiya ibn mubarak da sauransu duk sun ce akan haka to mu ina muka samu ilimin da ya wuce su? sai dai bata yawa suna ne ake tarewa na hannun ko kawa ko gani ko ido amma ba za su kama da juna ba to Allah kuma shine wasa da shi ne mahi gaskiyar zance tunda yace yana da hannun ko yana da kawai, to haka ne wa hasan hadisa shi kyawun zance tunda ya zanta cewa ina da sufa iri kaza da iri kaza da iri kaza to dole mu yarda cewa akwai su فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من wa التكييف والتمثيل Allah ya tsarkake kanshi daga abin da masu saɓan mazaban ahlus sunna suka sufanta shi da shi masu ahlus takayyifi masu cewa kamar kaka za a cewa yana da hannu ko kamar kaka za a cewa yana da kafa wa tamthili masu su kwatanta abin da cewa in an ce haka nan to yayi kama da mutum ko yayi kama da kaza wa amma nafahu anhu nafuna da kuma ya tsarkake kanshi daga dukkan abin da waɗanda ke kore mai sufofi suke kore sufa wanda ya sufanta kanshi da ita min ahlus tahrifi masu canza ma'anar kalma wa ta'dili masu kore su gogon Allah da ce ba shi da hannu ba shi da kawa ba shi gani ba shi ji da sauransu fakala ta'ala inda Allah ya tsare kanshi sai yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yace sarki ya tafata da ubangiji ka sarkin ubangiji ka ya tafata gare shi ubangijin izza ya tabbata sarkin nan gare shi daga abin da suke sufanta shi da shi to abin da suke sufanta shi da shi ya tattaro maganganun ɗan bid'a kenan masu kore shi daga sufan da ya ta kanshi da ita sufa ta kamala da ya ta kanshi da ita annabin shi bayyana to ya tsarkaka daga kowannen kore sufan ta kamala wa'anda ke sufan tashi, da sufa su kai su misalta shi da sufa ta halittu to shi ma ya tsarkaka daga wannan harifin nasu wannan ta'dilin nasu yace wa salamun ala da kuma aminci ya tabbata musamman manzanni alhamdulillah rabbil alamin dukkan nau'in godiya ta fada ga Allah ubangijin ta Allah abu na uku wal furqatin najiya wannan jama'a wadda za ta tsira gobe kiyama ita ce furqatin najiya su sun zan wasdin ne tsaka-tsaki fi babu afa'alihi ta'ala bainal qadariyya wal jabariyya su ne tsaka-tsaki a cikin baban ayyukan Allah ta'ala sun zan ba su zarce iyaka irin kadariya ba kuma ba su yi zarce iyaka irin ta jabariya. Kadariya wato suna ganin Allah bai kaddara komi ba, mutum shi ke halitta aikin shi. Wallahu kala kuma ma eh, eh, ta'maluna Allah shi ke halitta kuda abin da kuke aikata suka ce mutum shi ke halitta aikin shi ba komi na Allah. Su kuma jabariya, su kuma sai suka zarce iyaka, su kuma sai suka nuna in mutum ya yi sabo Allah ya tilasta shi yi, kamar yadda wato ganye ganyen ita iska ke motsa shi ba shi ke motsa da radin kanshi sai suka kore laifi daga mutum suka nuna ai Allah ya sashe yi kaga wannan duk sun wuce iyaka to ahlu sunna wal jama'a sai suka zo tsaka tsaki Allah shi ke halitta aikin bawa shi ke halitta bawa amma aikata aikin ana danganta shi ga bawa inna alheri ne aikin amma mu'mini ana danganta shi ga bawa kenan na an kore magana kadariya an kore magana jahiliya wa hum har yanzu dai ahlu sunna wal jama'a furqatun najiya sune wasta tsaka tsaki fi babu wa'idillahi bainal murji'a wal wa'idiyya suna tsakatsaki a baban wa'idi Allah alkawali na azaba da Allah ke yi cikin ayoyi da wanda annabi ke ambata cikin hadisai sun zan tsakatsaki tsakanin murji'a da wa'idiyya murji'a sune wanda ke ganin cewa inda dai kai imani to duk zunubin da za ka yi ba zai cuce ka ba kun gane ko in ji murji'a Inda dai ka riga ka imani da Allah yanzu sabon da za ka yi zinatar zinatar da za ka yi shirka da za ka yi wani da za ka yi ba zai taɓa imanin ka kaga wannan sun wuce iyaka su kuma wa'idiyya su ne da waris da mu'tazila su kuma sai suka tai akan cewa mutum in dai ya aikata aikin laifi to zancen musulunci ta doshi babu ya zama kafi. makareci kafiri mazinaci kafiri ne a wurin su kun gane ko duk wani mai zunubi kahiri ne kuma mai dawwama ne cikin wuta baya shi da kahiri ba su da bambanci Haka sun wuce iyaka to sai zan hada suna wani jama'a a wurin su mai aikin kaba'ira ko zina ko ƙarya ko wani aikin laifi da ke kama wannan duk wanda bai kai kafirci ba da shi ba kafiri bane fasiki ne da zai iya shiga wuta in Allah bai yahi mai ba ko bai tuba ba zai iya shiga wuta ya zauna gwalgwadan laifin shi akwai da Allah zai hidda shi dan bambance shi tsakanin shi da kafiri tsabai Allah ya mun gane wannan sannan wa hum wasan fi babil imani wad dini bainal haruriyya wal mu'tazila sune tsakatsaki a baban imani gehen baban imani da addini tsakanin haruriya su ne khawarij da mu'tazila su ne mu'tazilawa eh, khawarij su ne mutanen da ke ganin duk mai laifi kafiri ne game da muka ambata su kuma mu'tazilawa suna ganin wato mai laifi zai tsaya matsayi tsakanin matsaya guda biyu shi ba a ce mai kafiri kuma ko ba za a ce mishi mai imani an gane ko wa bai a da guda wa bai da a wal jahmiyya kuma suna tsakanin bambanci tsakanin murji'a da jami'a wa hum wasin fi babu ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bain ar-rafida wa kawarij ayyo su tsaka tsaki ne gehen matsayin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin rafida khawarij eh, rafida shi'a masu tsine masabai albarka masu zagin sahabbai da kafirta su da kuma tsakanin kawarijawa kuma su kafirta aliyu da kafirta ma'awiya da su ahlus sunna wal jama'a wurin su a'a sabon manzan Allah dukkanin su wanda ya tafi sabon manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam abun karrama ne abun ba matsayi shi abun ba matsayi ne zaka kame daga abin da ya faru tsakanin su na wato rikici kuma sannan zaka faɗa alherin su sannan zaka kame bakinka daga kurakuran su mun gane ko wannan shine wato abin da ke aqida ahlus sunna wal jama'a kuma shine karantar Qur'ani da hadisi cewa kowane mutum a iya samu in dai kai ba annabi bane za a iya samu gehen ayyukan ka na gari kuma za a samu gehen kurakurai saboda haka Allah ya tahir kiri guda biyu gobe kiyama saboda ya san haka ya halarci bayi za su yi su yi laihi za su iya su yi aikin alheri za a auna wannan ayyukan da Allah ya ƙara musulmi ba za su laifi ko ɗaya ba sai dai aiki na ƙwarai za su zo da shi to da hi ɗaya na aiki za na auna ayyukan bayi a gobe kiyama kawai wanda bai zo da aiki na gari ba shi kadai matakai ka zo da wani aiki kenan ba magana aure kawai take ta yi ba wannan shi ke nuna maka wancan akida ta su ba ta da kyau Allah ya fara bawa mai iya yin daidai ne mai iya yin kuskure ne to kamar yadda muke yanzu masu yin kuskure ne masu yin daidai ne to haka sahabbai su yasu to su sun yi mu ma ka irin na tsira amma zai ga wani ya ketare irin laifin shi na irin wanga lokacin sai ga yana zagin sabai can sama yana takulo su daga can sama yana cini musu albarka saboda wani dan kuskure wanda ba da son zuciya suka yi shi shi kuma yana nan jaga-jaga da jinin zunubi kai shi wani har ya taɓa wani abu na kafirci kafirci amma duk da ganin wannan irin da bahaushe ke cewa ka taka da da laifinka ka tsinkayi na wani da wannan kenan akida ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a a wurin su dukkanin sahabbai wanda suka shahi jinin manzon Allah da wanda ba su shahi jinin manzon Allah ba dukkan su wa'anda kake yarda da su wa'anda kake tabbatar da matsayin su wa'anda kake addu'a alheri ne gare su za ka ce masa radiyallahu anhu ajma'ina dukkan su baki da ba bambanci tsakani wajen wato daraja sai wanda Allah ya hihita ko wanda Annabi ya hihita dan wani matsayi wanda an riga an bata shi a wancan lokaci na hudu wa kidu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhabi yace ina kudirce cewa annal qur'ana kalamullah annal qur'ana kalamullah kalamu sai zan ismin yin ko kuma da kabarin yin lalle qur'ani magana Allah munazzalun ghairu munazzalun ghairu makhluq abin sabkarwa ne daga Allah ba abin halitta bane shi minhu bada wa ilayhi ya'udu daga Allah ya hito kuma zuwa gare shi yake komawa karshen al'amari duka wa annahu takallama bihi haqiqatan haqiqa Allah yayi magana da qur'ani yi magana ta haqiqa ba majazi bane haqiqa ne wa anzalahu ala abdihi wa rasulihi ya sabkar da shi bisa bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulihi manzo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aminihi ala wahyihi wanda yake amantacce ne bisa ga wahayin shi wa safirihi da wanda yake ce safir ai ma'anar safiri ar-rasul al-maslahu bayna al-qawm shine ma'anar kenan rasul kenan as-safir ma'anar rasul al kenan wa jam'uhu sufara gidan miskin sufara kalfaki wal fuqara mun gane ko wanda yake shine manzo nai bainahu wa bainal ibadi kenan ya tabbatar da shi ga mala'ika jibril shi ma bawa ne manzon shi ne amintacce amintacce shi ne kamar yadda yake cikin alqur'ani mai girma sannan wanda ya amince mishi alawayi bisa wa'ayin shi wa safiri wanda yake shine dan aikin shi bainahu wa bainal ibadi tsakanin shi da bayin shi kenan shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan sifofi kamar da na fara ambata a farko manzan shi ne amintaccen shi ne bisa wayi ne dan aikin shi ne tsakanin shi da bayin shi wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kuma nabiyar wa umini bi anna Allah fa'alun lima yurid Muhammad bin Abdul Wahhab yace ina imani da cewa lalle Allah mai aikata abin da ya ga dama ne wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa wala yakunu fi mulkihi shay'un illa bi iradati ba abin da zai kasancewa a cikin mulkin Allah sai da iradar shi sai da manufa sai wala wala yakhruju shay'un an shi'ati wala kharuju shay'un an shi'ati babu wani abin da ke iya fita daga mashi'a Allah yadda Allah ya kaunar da duniya ko yadda Allah ya tsara ka kasance to baka iya fita daga wannan tsari a ce kawai ka hita daga kai ne malam Hamza wanda sai ka sayar da littafi daga shekara kaza zuwa lokaci kaza mun gane ko sai ka zan ba kai ba ba ka yi canza kai amma can da ka fi kaso harkokin yare kana yawon kama san kodin za ka zama ba sai Allah mun gane ko da ka ga mace da goyo tana taya take ce wancan abu Allah zai sa abin da zai zama ko shine shugaban kasa ga wata shekara ko shine babban mai dukiya a kasa ga wata shekara ko shine babban malami a kasa ga wata shekara kawai Allah zai shi ya sa abin da ya kushe mun bayyana wannan ko wannan kenan walaysa shay'un fil alami babu wani abu cikin wannan duniya ya karji an takadirihi wanda zai hita daga kaddarar Allah wala yasduru illa an tadbiri ba abin da zai faru sai daga tsarin Allah ya abin da ya faru daga cikin tsarin Allah ne wala muhayyid ko masidin illa wala muhayyid li'adin an al-qadari al-mahdud babu wanda ke iya kawar da wani daga kaddara abin iyakacewa wala يتجاوز ma khutta له في اللوح المحفوظ المكتوب ولا يتجاوز ما yatajawazu ma khutta ah, ah, lahu ko kace ma khutta lahu in ka karanta ma khutta lahu kenan babu wanda ke ketare abinda aka zana mai fil lawhi al kin allon Allah wanda ke cike da sai tsarorin rubutun da Allah ya rubuta mu bawa kowane ba an rubuta zai zama kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kaza zai zama daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kaza zai zama daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza almajiri ne shi daga lokaci zuwa kaza lokaci kaza dan kasuwa ne shi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza mai kuɗi ne shi daga lokaci zuwa lokaci kaza ya tsuha daga lokaci zuwa lokaci kaza haka dai haji abu ne mai daɗi ko to wani daga lokaci zuwa lokaci kaza makahu zai zama wani daga lokaci zuwa lokaci kaza gurgu zai zama wani daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zai zama kuma haka zai zama ba wanda zai kawar shi inda har kaddara lazima ce kaddara wadda take muta'allika bil asbab wadda ta rafe ga sababi to ita ce in aka yi addu'a sai Allah ya kawar da ita shi ke Allah ya sa mun fahimci akida ahlus sunna wal jamaa idan ka karanta akida ahlus sunna wal jamaa al'amuran duniya duka za su zo gare ka al'amuran addini zai tafi gare ka ka san kana da waye ya kwakwalwa game da wannan addini ko ba abin da ke wani shiga cikin wannan duniya abu na daɗi ne ya same ka ba za ka hauka ciwa ba abu na rashin daɗi ne ya same ka ba za ka hauka ciwa ba saboda kai ka san duka wannan daga Allah ne kai musulmi ne wanda ke bisan tsari musulman da aka tsara shi ya tsaru bisan wayewa addini shine wanda ya karanta aqida ahlus sunna wal jamaa duk wanda bai karanta aqida ahlus sunna wal jamaa ba har yanzu yana tare da hauka na guguwar duniya bai gane addini sai ka maka bai gane bai gane sai na shida wa ataqidu al-iman bi kulli ma akbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mimma yakunu ba'da al-maut amma amr da abdul wahab Ya ce ina kudirce imani da dukkanin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da cewa zai kasance bayan mutu idan ji abin da zai biyo bayan mutuwa tambayar kabari tashin kiyama hawan hawan siradi hawan mizani hawan duk aqulu min fitnatil kabari wa nadimihi ina imani da fitinar kabari tambayar kabari azabar kabari da ni'imar kabari ga mutanen kirki wa bi'aratil arwahi da yadda za a mai da rayuka irin ayyukari zuwa ga jikunan mutane bai komin nasu da rabbil alamin mutane su tashi su tsaye gaban Allah ubangijin talakai yace duk ina imani da wannan kuma shine yaki da ahlus sunna wal jamaa malik shafi abu hanifa ahmad bin hanbal sa'id bin rawiya eh, mun gane ko duk kabi su baki ɗaya a imman nan wannan shi yaki da su za a tare mutane su tsaye gaba ga Allah a maida musu rayukansu su tashi tsaye ko fata oratar wurinan su tashi ba takalmi wantaye ba sallah ta zuwa ta kada nomin humus shamsu rana ta yi kusa da su a kwakwalwa ta dole kamar sakamai da hadisi ya inganta akan haka Watun tun sabul mawazin a kafa sikilai sikilai da ta sike jamin sikeli sikilai ko sikillai yawa sikillai za a kafa sikillai abin au na lada da alaki lada da zunubi tahi guda biyu na wajen dama haza aikin ka na lada da wajen hagu haza miyagun ayyukan ka to a wanda ya janye daga cikin su to shine sakamakon ka in aiki na fare ya janye shi ya sakamakon ka kai na fare in mugu ya janye shi ya sakamakon ka kai mugu Allah ka tsare Allah ka taimake mu wa tuzar biha a'malul ibadi za a auna ayyukan bayi da su faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna duk wanda ma'aunansu suka yi nauyi da aikin ƙwararren nan wannan su ne masu rabo su ne masu rabauta su ne masu kira wa man khaffat mawazinu duk wanda ma'aunan suka sassarce na aikin lada ba abin kirki ciki fa ulaika allazina kasaru anfusahum fi jahannama khaliduna wannan su ne wa'anda za su asara kawunan su wannan cikin jahannama za su shiga su dawwama Allah ka tsare wannan aya suratul mu'minin wa tunshar dawawin za a bude littattafan ayyukan bayi duk littafin da aka rubuta ayyukanka tun farkon sun da ka balaga ayyukanka na lada da zunubi ana rubuta ana rubuta a rubuta da duba a karanta su su ma za ana haza su ba su ke likime da wani hadisi a ga nauyin su fa akhidun fa akhidun kitabahu bi yaminihi wa akhidun kitabahu bi shimalihi akwai wanda zai karbi littafin shi da hannun shi na dama akwai wanda zai karbi littafin shi da hannun shi na hagu wanda ya karba da hannun dama su wannan su ne masu rabo za su shiga aljanna wanda ya karba da hannun hagu wannan sai sun shiga wuta in ma musulmi ne shi to sai dai yayo ya samu azaba wuta sannan ya dawo aljanna in kau kafiri ne ya tayi kenan ya tayi wuta kenan shi kenan mun gane ko fa akhidhu kitabahu kenan sai ne kitabahu ya mafa'uli li akhid kenan amr da fa'il ko la'allaka bakhidun nafsaka ai qur'ani ya zure ne wanda malaman daga larabci sun tafi da mu eh, sai na bakwai Muhammad da Abdul Wahhab yace fa uminu bi audi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ina imani da tarkin annabin mu tarkin alkautara tarkin annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Allah zai ba shi gobe kiyama bi arsatil kiyama a hilin kiyama ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani wanda ruwan shi sun yi madara fari farin su ya yi madara wa ala min al-asali ya yi zuma zaki ruwan shi sun yi zuma zaki aniyatahu aniyatuhu ko rai ko fatiyaye ko bukan da za a shan ruwan adadin da nujumis samai kama adadin tarmamin sama ne man shariba minhu sharbata duk wanda ya sha fagawa sai daga wannan ruwa lan yasma'a lan yasma'a eh? ko ya kawo to lam wato lan kamar tahi da karhi mun gane ko eh, nan akwai wanda ma ke ganin in ta kore kamar korewa ce ta abada, duk da wasu malamai sun yi martani gare su. Kenan kamar yadda aka ce Yahudawa wato ba za su burin mutuwa ba a abada ai su kafirai ne ko su zaka ce ai gobe kiyama kuma in kafirai suka shiga wuta za su dora kira wa da ya ma rukul yaka da alaina rukul kace to ga su kuma suna burin mutuwa nan kenan kenan sai dai a dauka nan a nan mun gane ko yawa kenan dukkan wato abin nan wata ka'ida tana da nata kuyudin da aka kayyade shi da shi kenan duk wanda ya sha fagawa ɗaya ta ruwan lan ya zama mun karanta haka lan ya zama lan tana na sabai misali ko ba da ha abada bayan wannan shan ruwa ba zai sake jin kishirwa ba har abada mun karanta lam ya zama to an kore duka ba za a sake jin kishirwa ba wato wannan kenan sai na takwas Allah ka samu shawarar sha ruwa ya wato annabi sallallahu alaihi wasallam ce yan bid'a ba su shan wannan tarki na alkasa ko mai risala ya tabbatar a cikin risala shi a cikin babu ma kan kubiyar alsana da karanta za ka karanta inda za ta yi wai za da anhu man gayyara wa faddala za a kore duk wanda ya canza addini ne ya furfura addini ne a nan duniya bai shi irin na annabi Muhammad ba ya kawo wasu abubuwa cikin addini to za a kore shi ga tarkin alkasa da sannan wata wajen Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai sai ga ana kore shi da ake kore bakin basashe in sun zo rijiya kuna ban ruwan basashen ku sai bakin basashen ku shiru ai ka sai ku sa a kore su daga cikin basashen ku ko ka ka mu basashen ku ciwo ko ka ka ka share ruwan basashen ku sai manzo Allah ya ce ai ko al'umma ta ne al'umma ta ne saboda ga kamar alwala nan gare su da sauransu ko ya ce ina ga suna cikin wanda suka yi gida sun canza addini da ni mun gane ko kada duwa kai yare sun hurhura addini sun canza shi kawai sai manzo Allah ya ce to ai canza su ai canza su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to idan ka san wannan sai yanzu ta kaiwa da bid'a ba karaman hadari bane gare ka gobe kiyama ka zo da alama ta tare da kai Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce abu na takwas wa uminu bi anna sirata mansubun ala shafiri jahannama yamurru bihin nasu ala qadri a'mali ina imani da cewa lallai sirati zai abin gittawa ne bisa ga bakin ramin jahannama mutane za su wuce akan shi bisa gwargwadon ayyukansu wani ya wuce kamar warkiya ya wuce bai ma san akwai wata wahala wajen ba wani ya wuce kamar gwargwadon gudun doki ko gudun rakumi ko kuma tahiyar dan kasa ko kuma jan ciki ko rarrahe ko wani ya fada ciki wani sai wani abu ya shi jikin shi ya ci ya kuce ya gaba wani kowa gwargwadon Allah ka tsare to wannan akida ahli sunna wal jamaa kun san kullum yana kwatanta muku akida ahli sunna wal jamaa ta ta babbanta wani lokaci da a ce tauhidi kawai saboda in aka ce yanzu kitabar tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab ai kun ya san yayi shi yazo ya kuma akida ahlus sunna wal jamaa saboda can ba magana sirati ake ba ba magana ita wani rana daga yamma ake ba ba magana mizani ake ba can magana kaza shirka ne bauta ita ce shirka ne wata kabarbara shirka ne roƙon wanda wanda ba Allah ba shirka kun gane can wannan magana ce yake ba a can wani abu in ka shiga kabari ga abin da za ma ko kaza duk ba shi ne yake magana ko kun gane ko wannan ke to abin da ke wato matsala ta majalisun karatu sai a wayi gari halka ta karatu waɗanda ake karantar ba da wancan bana ba su ne ba su sun bar zawa kun ba wata makaranta suka tafi sun sai sun bar karatun iska ya dauke sannan kuma yanzu sabi ne kake kokarin ka samu wannan mun da a ce irin na bara na nan sun ƙara ilimi bisa ga abin da ke suka sani a bara saboda galibi in mun lura karatun da muke masu koyon shi su karantar ɗaya ɗaya ɗaya wani koma ta shiga koya haka nan ne ko ba haka nan to kaga wanda duk koma ta shiga zuwa ma kaga zai bar shi iska ya dauke saboda shi karatu yana da wata matsala ba kawai kuɗi yake ba shi koyon shi ke bata shi koyon shi ke sa ya mutu amma in kana karantar da mutane karuwa yake sai kara yaro to wannan shine matsala yanzu mun karanta irin wannan aqida baya ko da karatun hariya da muka yi yanzu da ka diba sai ka samu wasu ba sanan wannan makaranta hariya da su da tana nan ƙara ilimi da sai mun karanta kuma wannan haka nan ne ko ba haka nan ne ba ya Allah ka taimake mu mu ra'ayi ilimi mu ga girman shi sauran kasashe na duniya na musulmi gaskiya sun yi sanin darajar ilimi kuma sun yi sanin darajar masu ilimi kuma sai ka gansu sun yi mu yawan ma to na na bisa wani bayani ne muka sa bisa siradi ne ko ko muna bayanin cewa yana da kyau mutum ba ilimi matsayin shi kuma ku sani ga ɗan kasuwa almajirai waɗanda kika san darajar ilimi ne shagunan sun zo karatu da ɗaliban ilimi da malamai masu karantarwa wallahi in ba mu muka ba ilimi daraja ba wani da bai san ilimi bai san matsayin shi ba zai bashi daraja wallahi mu za mu bashi daraja har wani san darajar shi inda mu muka san shi duk wanda ya san ka bai faɗi matsayinka ba wani bai sanin matsayin wani bai sanin kowa ne mun fahimci wannan ko yanzu in wani ya yi cushe cikin mutanen gwamnati ya zo ya zaɓi ta in ba wani ya san shi ne ce ai wancan ga matsayin shi kaga dama ma ka buwa mace shi ma ka wuce haka nan ne ko ba haka ne ka buwa mace shi ma ka wuce amma da an sanar da kai wancan wani ne ga matsayin shi to in za ka kama jikin ka game da shi haka nan ne ko ba haka nan ne ba to ilimi mu da muka san shi to ba shi matsayin shi yadda na gabanin mu da suka san shi suka ba shi matsayin shi in ba mu ba shi matsayin shi ba wallahi ba zai abuce mu sai mun ba shi matsayin shi sannan ya abuce mu sai mun bashi kanmu duka sannan ya ba mu rabi haka ma abuta ibn suka tabbata amma da rubu ba su mutunci ba ya ne kalma wato a nan kasan ba sani da kamar yadda amma ba mu san darajar ilimi kuma mu san darajar masu ilimi saboda na daya a duk wajen kasar Nijar bari in komo ga ahli eh, eh, sunna ko yan izala kuna da malami daya kasar Nijar wanda in rigima ta kabre kan fasawa, wurin shi take kaja in ya in ya ta shi ke na rigima ta kwanta kuna da shi to kaga daga nan ba san darajar ilimi inda ka san darajar ilimi tabbas akwai wannan kasar Saudiya suna da wannan kowace kasa suna da wannan irin wannan wanda za a cewa idan magana ta rikice to wurin shi ake zuwa a warware ta kuma a saurare shi ba mu da wannan to yanzu matsalar sanin darajar ilimi ba kamar maraji a cikin Nijar ma ba kamar Ya yamai sun tsara matsalar darajar ilimi da na boka da na Muhammadiyya duk sun tsara matsalar shi to saboda haka mu halaka wasu mutane suna koyi da mu suna kallon mu da daraja kar su kai su gano ashe mu ba mu san darajar ilimi mu san darajar masu ilimi ba kaga a dauke ma shehu hankon banza ne Allah ya zauke sun san makaho bai san ana ganin shi ba sai an taba shi a shekarun da suka gabata abin da ya sa muke kariya ba muku irin wanda zai akwai wani matsala da shi dan ke samun mutane da inda ake gwada musu darajar ilimi da masu ilimi sai su dauka cewa girma ne ake nemi mutanen kadan kadan girma suke so kamar jambo kaza wane ne sai shedan kawai ya alhali wurin ba ilimi darajar shi saboda duniya ga kab ilimi ne ke zama da ita duk abin da muka samu da na duniya da tarbiyya ta addini duka ilimi ne in ka taho gehen boko wanga abubuwan wanda ilimi suka ba musu haka nan ne ko ba haka nan ne ba duka ci gaban da muka samu babu wata kasa ta duniya da ke da ci gaba ba ce ilimi ne ya sarki ba barka ya zama makaranci wannan ma mamar da abu da ya ci gaba da cewa wa uminu bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ina imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas manzo Allah zai ceto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwalu shafi'in wa awwalu mushfa'i shine farkon wanda zai ceci jama'a ceto uzuma lokacin da mutane suka shiga cikin halin kakanike a hilin kiyama a tsayuwar ƙiyama, dukkan annaba a bisan daidai dai sai magana ta zo dai, sannan ya roki Allah sannan mutane a yi misali tsakanin su sai targa wannan matsayi ne farkon wanda za a bace to wala yunkiru shafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bid'i ba mai inkarin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bid'i wad dalali sai ma abu abuta bid'a da bada su kada ke inkari ire-iren khawarijawa ire-iren mutazilawa ire-iren su ire-iren su walakinna sai dai mu sani ceton ga la takuni illa ba'da izni war rida ba za ta samu ba sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya ma izini kuma ga wanda ya yarda a ceta kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada masu ceto da mala'iku da mutane annabawa manzanni ba wanda za su ceta sai bayan sai ga wanda Allah ya yarda a ceta wannan aya suratul anbiya wa kala ta'ala man zan ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni babu wanda da zai ceto a wurin Allah sai da izinin Allah wannan suratul baqara wa kala ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'da an ya'zana Allah liman yasha wa yarda yawa ke da mala'iku masu dimbin yawa dabbai cikin sammai wanda ceton su ba zai umhani ga kowa ba illa min ba'da an ya'zana Allah sai bayan Allah ya yi izini liman yasha'u ga wanda ya so ya ba izinin wa yarda ya yarda wanda ma izinin ceto kuma ga wanda ya yarda a tsaka wannan aya suratul najm malaiku yace huwa la yarda illa illa tauhid Allah bai yarda da kowa sai tauhid ba yarda a ce ka sai ka bi tauhidi ba ba da ceto sai ga mai tauhidi kar ka jawo wani mutum ka ce mai ceto ne ko ba ma shi da tauhidi wala ya'dan illa li ahli bai izini sai ga ma'abutan shi wanda suka dace da shi wa amma mushriku ne amma su mushrikai yan tsaki matsafa alaysa lahum min ash-shaqa'a nasib ba su da rabo cikin ceto duk wanda ya je da shirka gobe kiyama Allah ba zai ba da ceton shi ba wannan ba ya da ceto sai sai wuta jahannama kawai kuma dawwami ne cikin wuta jahannama kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce kama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ya je rozancin mushrikai masu tsayi ce ceton masu ceto ba zai amfane su wannan ma suratul mudaththir ma wani ƙarin da wani abu na ya yace wa umini bi anna jannata wan nara ni? wa annahuma al-yawma ni? wa annahuma la yafniyani wa anna al-mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yawm al-qiyamah kama yarawna al-qamara laylatal badri la yadamuna fi ru'yatihi Muhammad da Abdul Wahab ya ce ina imani da cewa aljanna da wuta Allah ya riga ya halice su. Cewa ya riga ya halice su shi ma martani ne ga wanda ke cewa ai aljanna da wuta Allah bai riga yi su ba. Kadariya sun kori bai riga yi su ba. Saboda ai bai san adadin wanda za su je aljanna ba bari a san fadin wanda za. su Ita ma wutar bai san adadin wanda za su shige ta ba tunda su sun kore kadar Allah ko kun gane ko shi to Allah ya riga ya kaddara komai a da ahlus na wani jama'a. to cewa ya riga ya yi su wanda shi ma aqida da sunna wal jamaa martani ne ga wata magana ta su kuma wa ma ma ya ne kuma aljanna da wata ba za su karewa ba shi ma martani ne ga yan bid'a da ke cewa karewa ga sai akwai da za su karewa wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yawm al tabbas mu'minai za su ga Allah gobe kiyama za su ga su da idanunsu a ranar kiyama kamar rauna al-qamara kamar da suke kallon kaskon farin wata lailatul badari a daren da yake sha hudu la yadamu fi ru'yati ba abin da ke kare musu ganin shi ba girgije ba kuma yadda suke ganin shi haka za su ga Allah amma ana nihin za su gan shi ba shamaki ba ana nihin kaskon wurin wata yayi daidai da Allah ba yayi misalin Allah ba kun gane ko sai na sha dai Muhammad bin Abdul Wahhab yace wa uminu bi anna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatiman nabiyina wal mursalina wannan ma aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa mai yin martani bisa ga masu biyan Ahmad Gulam ne. masu cewa ai shi ma annabi ne alhali bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan akida tana nan a cikin garin Yemen suna nan sun asasa ta amma ma mara dai sai dai ta yi dogon tasiri ba wani ma bai san da ita ba abu na sha ɗaya yake ina iman da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin tsarin aiko annabawa da manzanni baki ɗaya bayan shi babu wani annabi babu wani manzo wala ya sahu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati imanin bawa ba wani bawa da imanin shi zai inganta har sai ya yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yashhadu bi nubuwwatihi ya yi tabbatar da annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da wa an wa anna afdala ummatihi Abubakar da Siddiq lalle mahiyici a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shi manzon Allah shine Abubakar da Siddiq ثم عمر الفاروق sannan jeri abin da zai biyo ba sai Umar dan Khattabi al-Faruq mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ثم عثمان ذو النورين sannan na al-Adinai ma'abucin hakke guda biyu wanda ya auri ɗiyan manzon Allah sau biyu wato ya armi wata ta rasu aka bashi wata shi yasa aka mai lakabin zunnuraini thumma thumma aliyu al-murtada sannan ali ta abi talib salikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa baqiyatul asharati al-mubashara bil janna sannan sauran guda goma wanda aka na albishir da aljanna daraja daraja ce kuna ji ko akida ahlus sunna wal jamaa don ma'ahal badar sannan mutanen da suka je yakin badar na biyo baya mutum dari uku da goma sha uku a wata ruwaya ko sun ma'ahal shajara sannan wani suka yi baya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin itaciyar Hudaybiya mutum mutum dubu da dari hudu ko dubu da dari biyar kamar da ruwaye suka zo a sayyid bukhari da muslim karin tafsirin ibn kathir karkashin wannan aya la qad radiyallahu anil mu'minina idh bay'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim karkashin wannan aya arabai adar ridwan wa ma'abutan wannan mubaya'a ta ba da yarda ba manzon Allah goyon baya sun masa'ir sahaba radiyallahu anhu sannan da sai sauran sahabbai biyu ba baki dai radiyallahu anhu majmu'i abu na sha biyu Muhammad bin Abdul Wahhab yace wa atawalla ashabar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa azkuru mahasinahum wa atarradda yace ina ba da goyon baya ina jibinta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ambatan kyaukyawan aikin su ina yarda da su wa astaghfiru lahu ina nema musu gafarar Allah inda kuskure ya gita na dan adam wa aqfu amma tawihi ina kame bakina daga kurakuran da Allah ya kaddara musu wa askutu amma shajara bainahum ina kame bakina daga abin da ya faru na sabani tsakanin su wa atakidu fadalahu ina kudirce falanasu amalan dan yin aiki bi kaulihi ta'ala da Allah ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم yace dan yin aiki da wadan Allah ta'ala da yace mutanen kirki wanda za su biyo bayan sahabbai su ne wanda zai jawo min dadi wanda za su biyo bayan su ya kunu su dole cewa rabbana ghfir lana Allah ka gafarta da wa ikhwanil ladina sabaquna bil imani kuma ka gafarta mu ɗan uwan mu da suka rage daga hanyar imanin nan wa la tuj'al fi qulubina ghillan kakka sa wani kulli ga zuciya wata hasada ga zuciya lil ladina amanu game da wanda suka riga maka imanin nan to kaga wanda duk zagin sahabbai kenan bai tsira daga kulli ga zuciya da hasada su yace rabba suna cewa ya ubangiji innaka rahufur rahim kai ka sifanta sufa ta tausayi shine rahuf rahimun ka sifanta da sufa ta jin kai ka ji kansu ka tausaya musu wannan aya suratul hashim Muhammad da Abdul Wahab ya ci gaba yace abu na sha uku wa atarda an ummahatil mu'minina ina yarda an an ummahatil mu'minina ummahat shine mudaf al mu'minina mudaf ilayhi ina yarda daga matan manzon Allah uwayen mu'mine al mutahharati wanda sun tsarkaka abin tsarkakewa ne min kullu suhi daga dukkan wani abu mugu wa uqirru bi karamatil awliya ina kuma tabbatar da karamcin waliyai karama ta waliyai ma'ana abin da ke karama waliyai wani abu ya faru ga mutum wanda ya saba mu al'ada Inda shi ba annabi bane sai a ce mishi karama kun gane ina abin da ya samu da mutanen abin nan eh, suratul kafi ashabul kafi na ga su shekara eh, eh, ɗari uku da tara amma suna cikin bacci ko suna cikin mutuwa amma jikin su bai lalace ba kuma a koma aka halkar da su ana juya su wajen dama da wajen hagu rana ma in ta yi tana kauce ma irin yadda Allah ya tsara rana kauna na duniya amma tana kauce ma ramin kasa tafi da musu wannan karama wani yake kun gane ko duk wani abin da ya kama da haka da abin da Umar dan kasa ya ya faru da rai shine yace wa ma lahum min al mukashifat da abin da suke samu na mukashifat Allah ya bayyana musu wani abu wanda ba daga kansu abin yake ba annan abin sai su ma sun ga yawa ne da Umar na khutba a Madina sai yace ya sari ya jaba shi kuma ya yana can jagoranci wani yaki a ƙasar Iraki sai da ya gama wani ba haka mai tambaya ce kana aka wani ba kace kaza sai ce Allah ya nuna mai cikin zuciya shi ya ga kamar ga su sariya nan tawagar yakin kafirai ta kare su ga wani duci sai shi magana ce ta kurje mai ce sariya ku yi wajen duci ku yi garkuwa ku ba da bayan ku ga duci ya ce haka ne kawai Allah ya gwada musu mun gane ko wannan shi ake ce ma karama waliyoyi kuma sariya shi ma ya da ya zo sai ba da labari ya ji to shi ake ce ma karama waliyoyi in za a yadda wato darasi guda su kutum mai magana karama waliyoyi yake a ba da misalai masu yawa wanda yake shi ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan shi ba irin abu na yan sihiri ba sihiri daban karama wani waliyai da shi ma dan sihiri yana iya sihiri ya tafiya bisa ruwa dan sihiri yana iya sihiri ya tashi kamar tsuntsu to sihiri daban kuma karama ta wani waliyai daban take wannan ke illa annam Muhammad da Abdul Wahab yace aqida ahlus sunna wal jama'a ni ma na yarda da karama waliyai ina tabbatar da ita da abin da Allah ke bayyana musu sannan sai dai annahum la yastahiquna min haƙƙin Allah ta'ala shan ba cancanci wani abu daga cikin haƙƙin Allah ba ba za a bauta su ba irin yadda ake bauta Allah ba za a roƙon su biyan bukata ba irin yadda ake roƙa Allah wannan karama ta su magana ta daban sannan kuma magana haƙƙin Allah da mun gane ko wala yaqdiru minhum ma la yaqdiru alaihi illa Allah da za a roƙon su wani abu ba wanda ba mai ifa shi sai Allah ba ka roƙon su arziki ba ka roƙon su ba ka lafiya in ba ka ce gaibi ne suka sani ba za ka girmama ta a matsayin maliyan Allah mun gane ko wala ashhadu li ahadin min al-mutabin shahudu Muhammad da Abdul Wahab yace da gaskiya aqida ahlus sunna wal jamaa wanda na yarda da su shine wala ashhadu li ahadin min al-muslimina bi jannatin wala nar ba zan tabbatar mu wani daga cikin musulmi ba cewa shi dan aljanna ne ko dan wuta ne illa man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wanda manzo Allah ya riga ya ambata cewa wannan mutum dan aljanna ne ko kuma dan wuta ne walakin ni arju lil muhsinin sai dai ni zan kyauta tsammani ga mutum mai kyautata aiki in kyauta tsammanin zai ga cikin wanda za su tsira wa akhafu qaral masih zan ji tsoro game da wanda mai mugun aiki ne ke ina jiri mai tsoron shiga wuta wala ukathiru adam min almuslimin bi dhanbi ba zan kafirta wani ɗaya daga cikin musulmi ba dan ya aikata zunubi zunubi daban kafirci daban wala ukhrijuhu min da'iratil islam ba zan hitta shi daga da'irar musulunci ba in ce shi kafiri ne sai dai in ya aikata aikin kafirci amma wani dai da ke cikin musulmi dan ya aikata zunubi ba zan ce mai kafiri ne ba ya karga da'irar musulmi abu na sha biyar Muhammad bin Abdul Wahab yace wa arad jihad ma kulli imam kuma ina ganin ina tabbatar a ra'ayina na sai akan aqida ahlus sunna wal jamaa jihadi abun zarcewa ne yana nan ba sha ya kunce shi ba kuma za a yi shi tare dukkan wani shugaba na musulmi barra mutumin kirki ne mai da'a ga Allah kana ya kasance au fajirin ko mutum ne fajiri ne sabo sai zai shugaban musulmi ne amma mai sabo ne ana samun shugaba ne na musulmi amma ko zan mashayin giya ne ko zan mazanaci ne ko zan da yana wani abu ne na zalunci kamar sa jaji bin yusuf a saka masu kashe mutane har ya kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe tabi'ai ya kashe malaman kirki ka wannan azzalimi ne amma kuma shugaban musulmi to in za a yi ta jihadi to za a yi ta jihadi tare da shi saboda shi gaban musulunci ba don shi aka yi ta ba dan ka saddan musulunci ta kare akida ahli sunna wal jama'a kiran babu tawaye ba za a tawaye ga shugaban musulmi za a kai tare da shi har da Allah ya raba mutane da shi ko da shi azzalimi ne kun gane ko aqida ahlus sunna wal jamaa kun ga wannan raddi ne cikin aqida ahlus sunna wal jamaa a maganganu na miyagun sufaye masu ya jihadi an sha hukuncin shi ba jihadi da ire-iren wannan sufaye na zamanin da muke ciki wato yan tabadiki su ma auren su ba jihadi auren jihadi ba su aiki kun gane ko to raddi ne na aqida ahlus sunna wal jamaa san wannan maganganun nasu jihadi yana nan ba sha hukuncin shi ba aqida ahlus sunna wal jamaa kuma za a yi shi tare da ko shugaban musulmi ko da wannan azalimi ne shi sai abu na sha shida ko wa salatul jama'ati kalfa mujahid yin sallar jami'i na wuce jihadi na wuce jihadi na sha shida wa salatul jami'i a ba mu kai gare ba ba mu kai gare ba mu kai gare wa salatul jama'ati kalfahum jayiza shugabanni na musulmi ko da azzalimai ne ko da fasikai ne yin sallar jami'i bayan su ya halatta ya halatta gare ka yi sallah bayan shi matsayin shi na shugaban musulmi shi zai idi shi shi zai juma da za ka bi shi sallah in ta yi kyau ku duka kun samu in ba ta yi kyau ba shi ya rasa kai ka tira haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in sallar ta yi kun samu ku duka kun dace ku duka in ba ta yi ba ku kun dace su sun rasa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma in sun maka daga sallar ga lokaci kai isan ka ta na a sai ka zo ka bi su kai wanda ka bi su nafila ce kuma kai ka tsira kuma haɗin kan musulmi na nan ba raba kan musulmi ba annabi ya koya komai sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake da ahlus sunna jama'a kenan ba a bayyana tawaye mun gane ko musulunci bai rinda ai tawaye a raba kan musulmi ba ana magana shugabanni ne nan magana shugabanni ce yake wannan kenan yanzu yau misali da wurin buga muku misali sai a ce sallar idin ga sai zan shugaba na ƙasar Nijar sai zan ya san musulunci ya san karatun musulunci zai shi shi zai jagori sallar idin. ko kun gane shi zai limanci to dole kowa ya shi a akida da sunna suna jamaa duk wanda bai shi yi shi ba ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban jiha na maradi idan ya san musulunci ya san karatun musulunci shi zai jan idi to dole kowa ya bi wanda duk da shi bi ya saba mu kaida ahlus sunna wal jamaa kun gane ko haka nan ne abin yake ya san musulunci ya zama to in ya jagoranci za ku shi kenan duk ko da wani fasikanci yake da wani wannan daban yanzu matsayin shi ne shugaba ko bi da zai yi ko madan wara hula to kenan yanzu ba ya da wannan matsayi sai wanda kuma ya zan shugaba kun gane ko yawa ba dole bin fasiki wanda ba shugaba ba amma shugaba ko fasiki ne yana shan giya yana zalunci sahabbai sun bi irin shi sallah mun gane ko saboda larura idan kan mai tawaye za ka kawo karewar musulmi me ya jawo musulmi yau duniya suna da yawa amma yawan banza rashin haɗin kai ba su da shugaba ɗaya na su da su biya ko ba haka nan bane yawa to idan yanzu ƙasar nan ta Niger ta zan sojin Niger ba su da haɗin kai wajen biyar shugabanci to za a yi yaki tsakaninsu da wata kasar su nasara ba su ci to saboda haka dukkan ci gaba na nan wajen haɗin kai na addini da na zaman duniya kai ko gidanka in ba haɗin kai tsakanin matanka ka gaya mini yadda gidanka zai ci gaba ni za ka kawo na abinci ka aje gidan ya kai kwanukan da ya kamata ya kai wa zai kula da shi Ya'yanka wa zai tarbiyyar su ko yaushe gidanka ba su aji za ci gaba to haka nan ne al'amuran ka gani ka gani Allah ka taimake mu wannan kenan musulunci kenan to ina ne muka kawo na sha bakwai Muhammad bin Abdul Wahhab yace daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa wal jihad madin jihadi yana nan wato akan ci gaba ba sha hukuncin shi ba منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة jihadi na nan ba sha ya kunshi shi ba tun sadda aka aiko annabi Muhammad sallallahu har zuwa sada jama'a na ƙarshen wagga al'umma musulmi na ƙarshen wagga al'umma sai za su yaƙi dajjal shine yakin ƙarshe da ha a ummati ne da ummati ad-dajjal eh ummati ba eh ila an yuqatila akhiru hadhihi al-ummati ad-dajjal har sadda mutane musulmi na ƙarshe da za su yaƙi dajjal wanda yake shine yakin ƙarshe la la yaqulu la yubtiluhu jawru ja'ir wato duk wani zaluncin mai zalunci ba zai fata jihadi ba a ce an shaye hukuncin shi wala adal adil duk wani adalci mai adalci ba zai fata hukuncin jihadi ba a ce an shaye hukuncin shi yana nan har sai an yaki da hukuncin nan mun bance wannan wannan akida a wannan jama'ar jama'a duk wani sufi da zai zo maka ya cewa ya ce maka ai hadisi ya zo manzo Allah ya zo daga yaki ya ce mun dawo daga yaki mai karami mun za a mun dawo daga yaki babba raja'ana al jihad al akbar ila jihad al akbar mun da daga jihadi karamin da babban jihadi shine yaki da zuciya daga ja wannan asali ma ba hadisi hadisi hadisan annabi jihadi ayoyi da hadisai sun tabbata sun hadan kai ba sabani tsakanin su yana nan ba sha ya shi da an sha ya shi da Abubakar tashin marko bai tashi yana kan yar ba mun gane ko da bai zo yakin sai da mutum kazzaba ba Ga shi nan jere alifofin nan kaf ba wanda bai yi a lokacin shi ba to shi ke nuna ba sha hukunci shi bai kuma duk suna tare da su ba wanda ya ce musu kai ba an sha hukunci ba ba wanda ya ce musu haka to wannan da shi kake wato jaragaje wayar dan bida in ya zo maka da shuba sai ka ce to sahabbai su ne ma'auni an sha hukunci su za su sani ba mu ba gare su za mu sani to wannan ke sai na sha takwas yake wa ara wujuba sam'i wa ta'ati li a'immatil muslimina ni na fi da ahlus sunna wal jama'a na wajabcin imani da wajabcin saurarawa da biyayya ga dukkanin shugabannin musulmi barrahum wa fajirahum in sun samu shugabanni mutanen kirki salihai masu da'a ko fajirai ne malam ya'muru bi ma'siyatillahi matakar dai bisu umarni da sabon Allah in shugaba ce sai kun shaƙe ko shagiya to nan da ku ce wuce a haram ne gare musulunci yana mushagiya nan ba za ku mai da'a amma duk abin da ba wannan ba za ku yi biyayya gare shi a kansu Kun fahimci wannan ko? Wa man waliyar khilafata ku kalli wannan. Wa man waliyar khilafata duk wanda ya karɓi shugabanci wai ta ba alaihin nasu mutane suka haɗa kai kan biyatai wara dubihi suka yarda da shi wa galabahum bi sayfihi yarin jayi jama'a da takobi ne ko da bindiga dai ya amshi shugabancin kuma ya samu mutane suka bi shi hatta sara khalifatan har ya zan shi a shugaba wajabat cikin to da shi ta zama wajibi a aqida ahlus sunna wal jama'a mun bayyana wannan ko aqida ahlus sunna wal jama'a biyayya gare ta zama wajibi mun bayyana wannan wa harima da khuruji alai yin tawaye gare haramun to mu sa mu dure da wannan kenan tawaye ga shugaba haramun to amma da an tawaye za ta rinjaye ga shugaba ta tsake mulki su zan su a shugabanni shi ke sai ku mika wuya shi ke nan kun zan talakawa a akida hada suna wani jama'a ku gane fikin abin da ke karkashin wannan yin tawaye ga shugabanni haramun to ku kuna nan ba ku zai koyi tawaye ga shugabanni ba amma sai ɗan tawaye suka ci nasara ba su shugabanci sai kwace mulki suka zan suwa shugabanni mutane suka bi su to ku ma sai ku bi su shi ne abin da wurin ke karanta ke nuna mun mu fakiyanci wannan wurin dan abin da ke sa nake cin mu aji hankali mu lura da abu wani abu ba ka tunanin ya taso wata rana kwara mu sai ka ga ya faru ba ka zaton shi to matsayin ka na ka karanci akidar ahlus sunna jama'a sai ka zan kai kana tsaka basira wawa ya ta haukan shi kai kana cikin nasuwa ka karanci abin ka sani shikenan sai ka ka wahala wannan kin to mu lura wannan fakara da kyau mu zo mu maimaita ta mu nemi sharhohinta cikin littattafai mu bi littattafai mu dibi sharhohin wannan wuri da kyau an hana mu yi tawaye kun gane ko amma da wani ya kwaci miliki da bakin karhin ciya har ya kai yayin jayi aka bi shi in wa sai mu akida ahli sunna wal jamaa in maka kibiya to mu mun yi tawayi sabo yanzu to kun gane ko to mun yi haramin ce wannan ke ba haramin ba haramin sai na sha tara da Dawud bin ya yace wa ara hajar ahli bidai ni akida ahli sunna wal jamaa sun tayi akan kaurace mu dan bid'a kun gane wannan kuma ayoyin Qur'an da hadisi sun tayi akan ce to shi ma ya yi akan haka a kaurace ma dan bid'a ko mai adari ai ya ce ko hijira hijrana zai sabo ko wani wani na tihim hatta tu kenan da rabuwa da dan bid'a sai sun tuba ka kaurace mai dan bid'a kai nesa da su sai sun tuba saboda an kai kusa da su kwanta mi nan kaza kiwon su sai ya taho ya yana so zuwa gare ka da da kasan mai rishin lahiya rishin lahiya shi na tirata zuwa gare ka dauka mutum na mura ya asha cewa ya asha cewa to an jima kai ma ka dauka mai ciwon tari yana sai tari gaba ka in jima kai ma ka dauka mai ciwon da haka duk wani ciwon da ake yin contamination ne yin ta ciwa da wani to haka bid'a take in kana tare da ba ma'abucin kana kusanci kana so ya sa maka aro ce wa hakum alaihim bil zahir zan yi hukunci akan su da zahirin abin da na gani wa akilu Sara'iran ila Allah zan bar da abin da ya koyu nasu zuwa ga Allah abin da ya bayyana shine zan masa hukunci akai abin da kuma ya koyi garin to zan bar su can kamun da Allah kun gane ko duk wanda ya bayyana alamomin musulunci musulmi ne shi sai 'yan alamomin kafirci sun bayyana garin kuma an gane dagewa shi kai akan ya sani ne da gangan ne alamomin kafirci suna bayyana gare ka alama ka bayyana kalmar kafirci ba da gangan ba da kuskure rishin sani wannan ita ma ba a kafirta ta saboda wannan shine akida ahlus sunna wal jamaa amma akan ka sani da gangan ne kuma ka dage to wannan shi ke sa ka kafirta kun gane ko Ahmad da Abdul Wahab yace abin da 20 daidai wa ta kiri ina kullum anna da muhdathatin fi dini bid'a lalle dukkan abin da aka kirkiro cikin addini bid'a ne kuma hadisan annabi sun yi jerin akan haka wa ta kiri anna imani kuma ina kudurce abin da 21 lalle imani qaulun bil lisani wa amrun bil arkan wada ne imani wada ne da harshe bayan kai la ilaha illallah wa amrun bil arkan kuma aga aiki daga sai mun bayyana wannan ko wannan aqida ahlus sunna wal jamaa kenan wa ta kida bil wa ta bil janan kuma wato kudiri ne da zuci bayan aiki ne na harshe faɗa ne da hannu aiki daga kai kuma kudirin zuci idan kana itikadi mai kyau yazidu bi tsadi kuma ina imani da cewa shi imani yana karuwa da dalilin aikin kwarai yawaita aikin kwarai na kara ma imani yawa wa kusa bil ma'asiya kuma imani na raguwa da dalilin sabo aikata sabo na rage mutum imani yana rage mutum imani wannan duk cikin mukaddima ta risala din yau bayan bayani yana nan wa huwa bid'u wa tabaqun shu'batan wato imani yana rasa rasa kama inda wani abu zai da san imani ne kaza imani ne kaza imani ne Makaranta al-iman na wato ayyu muslim za mu ganin wato talla ma ka da baban imani azumi ma ka shi baban imani Makaranta shi ma kitabul iman na bukhari za su gwada mu hatta sallama tana cikin imani kaza na cikin imani kaza na cikin imani mun gane ko wannan ke alaha mai daukakar rece na rasan imani da Allah ilaha illallah tabbatar da tauhidi tabbatar da Allah ne kada ya bauta wadanaha rece mahi eh, zama kasa na rasan imani imadatul aza ana tariki in ka ga wani abu mai cutar da mutane bisa ga hanya ka kawar da shi daga hanya wata kusa ce wata kaya ce wata kwalba ce da wani zai taka yanzu ciwo ko tun mota shi ko keken shi ko kai ko da ruwa ne bisa hanya ko a taka ana harka mutane in kana aikawar da su kawar da su imatul azali mun bayyana wannan ko wannan ke kenan kaga ayyuka na gari suna cikin imani sai na ishirin da biyu na ƙarshe ke Muhammad Abdul Wahab yace wa ara wujub al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar alama tujibu bi shari'at al-muhammadiyya al-zahira ina yarda ina imani da wajabcin a yi umarni da abin da shari'a ta yarda a yi hannu da mugun aiki mana a yi wa'azi yin wa'azi wajibi ne a al'umma a gari ko a kasa yin wa'azi wajibi ne idan suka sake ba su da masu wa'azi to sun san yadda wajibin da Allah zai tambaye su gobe kiyama kuma wa'azin a yi shi bisa ga abin da shari'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an wajabta a yi duk abin da shari'a Annabi Muhammad ta wajabta a yi wa'azi akan shi a yi wa'azin nan akan shi to wannan shine karshen wato abinda annan eh, abinda Muhammad Abdul Wahab ya kawo na aqida ahli sunna wal jama'a ta karantar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na 23 sai mu ce kenan sai cike da cewa fa hadi aqidatu wajizatu wannan aqida ce gajartacciya na gajarce ta harartuha na tankade ta na tsarkake ta wa ana mushtagil ba tare da ina da cikakken lokaci kenan da yana da lokaci isasshe zai kawo bayanin da yawa amma yanzu ya ga ce yace eh, eh, ala alama indi dan jama'an musulmin duniya kaf su san abin da ke wuri na na akida menene akida ta kowane mutum ana son ya akida shi shin khawarij ne shi ko mu'tazil ne ne ko ko sufi ne a cikin hadis sunna yar jama'a ma akwai sufaye wanda sun hita sufa ma akwai gulatu ko akidar ka ita ke nuna kai ne a cikin musulmi wallahu ala ma naqulu wakil yace yace ke da cewa bisa ga abin duka muka faɗi Allah ne wakil intaha akida Muhammad Dawud da Wahab ta tsaya daga bayanin shi ya tsaya daga sai sharhi mun biyo baya shine malam da ya kawo wannan bayanin nashi yace wa bihaza yu'lam da wannan ne ake sanin anna aqidatahu rahimahullah lalle aqida Muhammad Dawud Abdul Wahab Allah ya ji kanshi shi aqidatu salafus salih ita ce aqida ta marigaya nagari wato sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i maliku da shafi da abu hanifa da amr bin hanbal da sauransu aqida su ita ce aqida shi wa annahu bari'a mimma nasabahu ilayhi adab dini ya farkaka daga abin da makiya addini ke danganta shi zuwa gare min annahu ala da khawarij na cewa shi duka da khawarij yake na kafir da musulmi wannan cikin bayanin shi ya kun ga a'a ba a kafir da musulmi dan sun gure mun bayyana wannan ko to ina ganin wato sai mu karanta wani abu na usulul da'awa sai mu ciki usulul da'awa hakika ya bayyana